بسم الله الرحمن الرحيم muna nan cikin darajinmu a cikin hukunce-hukuncinmu na abubuwan da hana gado wai za a ishta ma'afi wani da sababa ne lilmirasi idan dalilai biyu sun karu da mutum wayan da wayannan dalilai biyu suna sa a gado kuma suna sa a kiyai ya rufe ma da wayan nan da lalle guda biyu da sun ka samu mako to zai yi gado da wayan nan da lalle guda biyu Misali amma ta tumuratu kamar misali mace ta mutu an zauce tabbar miki wa huwa mu'tiqa kuma shi ya yanta ta wa huwa mu'tiqa shi ya yanta ta wala hannisu bi zaujiyati bi zaujiyati sai a ba ta rabin gado saboda mata ta yi hmm? a misila an mata ta mura'atu yawa misali in mace ta mutu an zaujin tabbar miji wa huwa mu'tiqu ha mijin shi ya yanta ta ba ta da ɗaya to falahu an abinna an nisfu bi zaujiyati zai ɗauki rabin dukiyarsa saboda mijinta ne walbaki sauran dukiyar da ta rage ya ɗauka bilwala'i saboda wani ce ne shi ya kanta kun ya yi gado da dalilai guda biyu da sun haɗu gare shi ba ta da shi yasa ya ɗauki rabin dukiyar sauran dukiya kuma mamaka a wasu sai a ba mai gidanta wanda ya ɗan gasa kuma shi ya ɗan gasa kuma ya aure ta aro an a an ummin hiya kwa ko kuma ga abin da uwa wadda ya kyanta wato an ummin hiya mawatiquha falaha as-sulusu bil faradiyya idan wato mata ta mutu tabbar uwa duniya mu wata kuwa sannan uwar ita ta yanta ta ha a sulusu bilfarfiya uwar za ta yi gadon kashi guda cikin shidda na farin farillarta uwar baki sai ta ɗauki kashi biyu ɗin da sun karabe biyu da saboda wani shigar wata ta yanta wuri walau mata an ibine ammin a hadu ma akul da ummin idan mutum ya mutu sai ya bar masu gado guda biyu ibine ammin ɗaya biyu na ammi wato ɗayan ɗan uwan uba su ne ɗaya ammi a hadu ma akul da ummin ɗaya daga cikinsu kuma dan uwa ne na na wajen uwa kuma to falin da liwa abun da ummin asulusu wanda yake dan uwa na na wajen uwa kashi guda cikin shidda yake dauka bayan ya dauki nashi na zama ne da ummi to wal baki sauran dukiyar ga da san rage bai na ma da da shi da dan uwa ne su da sai su raba kashi biyu ba a rasar da shi wancan rabo nashi na da ummi a raba sai an ɗebe mai wancan nashi da shi ɗaya har da shi ya rika ga hannu ne wanga da a saura sai a ce kun bi da rage kubuwa ku raba kun ga ya ɗan ɗara shi daraja don shi ɓangare biyu yake shi yasa sai a shi na wancan ɓangare shi ɗaya na da ummi nan kuma abin nan na li'afi sai ya dawo nan kuma an karaba daidai da shi a ya ce abin na walbaki mai nawa ma da na kada aliyun fi ibn amme aliyu ya yi hukunci ibn abi dalib ga iyali na amme ahadu ma akul ummi su dan uwa ne na gehen uwa wal akharu zawjun guda kuma miji ne anna li zawji annisu yace to mutuwar da miji ta mijinta zai dauki rabin dukiya wala da aka min al-ummi sudus a dan uwanta na wanda ta hada na gehen uwarta a ya ɗauki kashi shida kun ga an ka kasa dukiya shida ko ku su an rabin ta an ba miji ko saura kashi to shi wanga dan uwa da ummi a a ba shi kashi guda kun ga saura kashi wa ma bakiya abin da ya rage Sai na mama ne zuwa ne sai su dawo su raba shi don shi an ganima bayan an ba kowa na shi haƙƙi ga abin da ya rage sai su dawo ganima kenan sai su raba daidai tsakanin wannan hukuncin ali bin abi talib kenan hada qawlu a ahli ilmi wannan shine magana mai yawan malamai masu ilimi wa qala abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud ya ce bi bani ammi game da yan uwa ɗiyan ammi ammi dan uwan uba a haduwan abin da ummin dan uwansu biya amina amma gudansu kuma dan uwa ne na gehen uwa kuma shi bangare biyu yake ala almaru ajma'u li abi li abi li ummi yace dukiya duka a game ta a ba dan uwa ne da ummi shi da an da bangare an zala wa manzilatu abduna ya saukar da shi matsayin dan uwa ga uwa wal ummi wanda ya daukar da shi matsayin dan uwa wanda kun ka hada uwa da uba da shi shi da uku, an zara human zilatul ahli min al'adu wal ummi kusan idan akwai dan uwa shariki dan uwa na wanda yake da abi bai gado ne akwai shariki wanda an hada uwa da uba da shi wanda an hada uba da shi bai gado Wanga tun tunda yana da alaka da gefen uwa yana da alaka da gefen uwa sai dan masu ya ce a cikin dukiya to a bashi ba wanda ali ya raba ya ce shi ba haka nan ya raba ba ya ce tunda wanga ya hada uwa da uba to wanda ya hada kowa da uba in shi nan wani bai gado wanda wa uku bira aliyu da kauli sai an ka an ka faɗa ma aliyu an ka ce ga abin da ɗan masarufi ya ci kai kuma ga wa da kacci wa kala ya kama Allah in ka na dafa ke har sai aliyu ya ce Allah shi ne rahama in ka na dafa ke har lalle shi babban malamin na ne amma ana faɗa ma kun ga aliyu da ku alamar da ya ce amma ni kan dai gaskiya ba ne mai ƙari da abin da Allah ya faranta mai na lahu sahamu sauri yana da rabo na sirri sun ma ya kasa mawa sannan ya shigo a yi rabo da shi ta rajin da minan kama wani guda daga ciki kun ga aliyu bai ja ba ya ce dan masaudu babban malami na amma dai shi ga tashi fahimta to haka nan ah, al'amarin da zai zo bai da nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka manyan malaman bai da ta kowa ya kawo tashi fahimta kowa ya yi tashi fahimta haka su yi kuma ba su ba mai fushi da wani ya asama yake wasu na Allah wani ka taimake su Allah ka taimaka mana haka ka ɗebe kiyayya da hasada cikin zukatun mu nuna. juna sa san juna kuma ƙara mana ilimi cikin zukatan mu sanar da mu duk abin da ya kamata mu sani wanda ba mu sani ba ka sanar da mu wanda kuma ka sani ka ƙara fahimtar da mu ya ba, nan za mu kwana insha Allah idan mutum ya bar biya mata yi ko ya tafi yan uwa na ya bari yan uwa na ya bari sai bai da mai gado da yake uwa guda uba guda wala hunna sulka ma taraka suna da kashi biyu cikin uku na abin da ya bari shi wannan gudan da annan namijin shi ne an su kashi kashi guda daga cikin uku sannan ya zo da shi da yan uwa ne su raba da ta karfi da abin da bayan masu rabuwa an ba su rabon shi su za su yi asirki zama wannan namiji cikin su to zai an so sai ya kawo so sauran wa alaikum salam ah, kun san wato da nufi ban gane magana ta shi ta, ina wannan wanda ka karin tarjima magana ta shi yasa bari sanin biyar da akwai wanda ka gane magana ta sun ne ku ne? kowane mutum iya karuwa suna sallah ko da eh, ya suna sallah eh, ai ba ma sai an karuwa amma dai an karuwa suna sallah babu matsala ka gabarta mana Allah ka kara mana imani dukkan ma Allah ka ba mu lahiya ka ba mu halitta masu fasaha wa'anda muka yin bayani kowa ya gane bayanin to muna cikin eh, sha'anin fassara hadisin eh, a bilalibi in ba kuma ci ba annabi ya yi masa istighfari Allah ya ce ya bari ya ce to ai ibrahim ma ya yi istighfari ga uwaye ne Allah ya ce ai zalan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu Lillahi kabar ra'adu ai tun lokacin da ya gane uba ne ya mutu kahiri ya gane uba ne aduwwu billahi kabar ra'adu sai bara'a gare shi shi na sai ya tabbata shi bai komai mai istighfari ba saboda haka da zarar aka gane mutum ya mutu yana mashi to ba a ce Allah ya gafarta mu in dai shirka cewa da na nan na wadda kowa na iya gane ta akwai shirkar da take ba kowa ka iya gane ta ba, nan sai mallami masani aka hukunci da ita amma wadda da ita zan bayyanan na kowa na iya gane to wanda biyan mutu yana yin da ba a ce Allah ya gafarta mu ne eh, wanda shi ne na na eh, na zama na yi tun da ka ce da shi ne ne ya ce wannan matsala falon ma ta bayyana da wa annahu adu da lahi tabarra minhu ya tafi iskalu ciki akwai mashkila da anna wafata bi dalibin bi makkata don mutuwa bi dalibin makka kabla hijira ce, kana a hijira bakin da ita bakin mata duka malamai sun bakin cewa a kamin annabi ya hijira abu dalibin ya yi wafati kuma da bayani ya gabata wa kada tabbata kuma ya tabbata annan nabi sallallahu alaihi sallam a ta kabar ummi annabi ya zo wajen kabarin uwatu lamma ya yi tamara lokacin da ya ce umra fasta zana rabbahu yan nemi ubangiji ne ya bashi ilimi an yi tarbiyya na shi mata addu'a Allah ya gafarta mata wa nazala aya sai wato lokacin da annabi ya nema ba shi gini ya yi wato ya yi istighfari wa bi dalalatun ala ta'akhud nuzul al-aya wannan akwai ishara cikin na wanda ta nuna ayar ta koma sauka daga baya ko ta yi tashkirin sauka an wafati abu dalibi bayan abu dalibi ya yi wafati to bayan an zo madina sai ta sauka walakin ya hatamilu an yakuna nuzul aya da aka yana yi wa saukar da su yi wa in kana sababu ha ta kaddama ko da yake dalilin saukar da ya gabata wa mutuwa abu talib wa ya kuru lini zule ha sababa sai ya zama akwai dalili biyu da saukar wannan kaddama wayan da sun ka gabata wa huwa amru abi talib shine al'amarin abu talib wa mutaakhir akwai kuma abin da ya faru daga baya wa huwa amru ummi shine al'amarin uwa ta kun ga sha'anin uwa ta da an ga ce kashi istighfari a wannan bayan ya zo madina sha'anin abu dale ke yana makka abin nan waya zidu da akurin nazuri wa wayo a yi shi a da nuzuli yana karfafa jinkirin sauka ayat istighfaru sallallahu alaihi wa sallam ne munafiki istighfarin da annabi yawa mana munafiki bai bari ba hatta nazarar na hayu an zalika ko da hannu ya sauka da wa inna zalika ya katabi ta akurin nuzuli wannan ya hukunta a saukar aya ta hana alimin mushrikai istighfari ya zo daga baya wurin da kan zama zama ko da yake da jini ya ya ya zo da warshi da ila zalika ai don kaulu abin da ka ishara zuwa ga wannan wato magana ta bi hadisul bari cikin hadisi wannan bari wa anzalallahu bi abi ali Allah ya sauka da rijalu innaka la tahdi man ahbabta لأن لأنه يشرب يعني أنا سنوى بأن الأولى nazala bi annal ula wato aya ta farko nazala bi abi dalib ta sauka ga abi dalib wa bi yake kuma ta sauka ga wanda ba abi dalib ba ta sauka ga abi dalib kuma ta sake sauka ga wani wanda ba abi dalib ba wa saniyatu wato sura ta biyu ta isi da fari ita biyu wa ta sauka ga shi kaɗai wa yi a kuma yana karfafa da abdul sabab yana karfafa cewa dalilan sun karkasu abinda ka karfafa cewa dalilan sun karkasu ma a faraja ahmad abinda ahmad ya fitar an aliyu kala sami to rajulan ya daga biyu da walidai ali bin abu talib ya ce na ji wani mutum yana wa uwaye na istighfari uwa ma mushrika ne kuma uwayen biyu mushrikai ne fa zakartu zalika lin nabi sai na ce wajen annabi na faɗa wannan nake na ji wani mutum yana roƙa ma uwaye ne gafara ko mu shi kai ba an zara Allah ma kana da nabi sai Allah ya saukar da wannan ayat ba shi wa ga annabi da wanda suka yi imani su da bani da mushrikai al-aya kala huwa al-hafiz hafiz ya faɗi wannan Wani wa da tahrim al-istighfar lil mushrikin kun ga cikin wayannan da ya ayoyi akwai haramta yin istighfari ga mushrikai wa tahrim mawalati kuma cikin wayannan ayoyi akwai bayanin haramta jibinta sha'anin mushrikai wato mutum ya bar jibinta sha'anin mushrikai wa mahabbatun kuma wannan hadisi ya nuna a wannan abin na hadisin da ayar sun nuna wato ba a son mahabbatu ba a son a da kai da annahu idza hurrimal istighfaru lahu dan idan an ce roƙon Allah ya gafarta musu haramun ko mawalatihim to ta su wa mahabbatihim da soyayya su aula shi ya zama haram saboda haka in dai an tabbatar da mutum shirka yake kuma shirka tabbatacciya shirka ya kai kuma shirka tabbatacciya to ba a yi masa istighfari kuma ba a jibinta ta kuma ba a nuna mai soyayya sai dai na gaya muku akwai shirka wanda sai malamai ka gane ba innal harama innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamu anna kathiran min an-nas ay eh, al-juhal to a shirka wadda an bayyana na da jahili da malami sun santa ya yi ta a za a yi kowa hukunci da jahili da malami kowa ya santa akwai shirka akwai halar bayyana na ita ma da jahili da malami kowa ya santa amma akwai shirka karama kuma tana iya zama babba amma ba wanda ka sanin sai malami su ne a wayanda la wani hunna kathirun mena, na mai yawan mutane ba su san ba to mai yawan mutane su ne jahilai su aka su san ba to wannan ba a yi ma ba a yi ma jahili hukunci da ita ko da yake an zo wajen wa'azi ana faɗinta ta ana karanta amma dai jahili ba a yi mai hukunci da ita don yana cikin la'alama wani hunna kathirun min an ku lura da wannan duk abubuwan da muke karantawa hankalin nasu akwai abin da da jahili da mallami sun sani amma akwai abin da sai mallami ka sani jahili zai sani ne sai mallami ka sani to ku lura da wannan da kyau Allah eh, ka ce mafama ma kaga akwai waɗanda Ya su ba jahilai ba su san shirka jahilai ba su san shirka amma dai rashin sanin su bai hana ya an zo wajen karatu a wajen don su sani amma ka ga wanda a malami ya kamata ya sani shi ma an malamin kwarai wanda ya tashi wajen ne abu mutane bai gane ba idan mutum ya tashi yana yaro yana ta karatu wajen ne abu malamai ya gane abin da an mugu sai radda ya ke wajen malaman kwarai yau da gobe yau da gobe ana bubbugawa da shi ana bubbugawa da shi to zai gana da kwarai amma muddin yana nan tare da mayagu tun yana yaro yana karatu gare su to bai gane abin kwarai wanda ba mu mu kamar da kuke gani wato ɗan irala taimakon da Allah ya yi muna ko da muka tashi muna yara ba mu saba da waɗannan shirka da gargajiya ba mu saba da ita kuma muna yara tun muna yara ba mu saba da ita ba ba kamar su da sun ka saba da ita mu ba mu saba da ita ba ko da mun ka tashi mun ka kai a fara yi da mu ba mu san wannan gargajiyar ba sanda muna yara masu yin ta ba su yi damuwa mu sannan ba komai muke ko da mun ka fara wayo da sunna mun ka waye to shi yasa kyan shirme kun ka gaba mu amma wanda duk ya tsaya cikin shirmen nan to in dai cikin su ɗaya yake shi ya sani tun yana yaro to in dai cikin su ɗaya yake to bai sana abin da ba shi ba sai dai rasa ya fara cikin mutanen kwarai sai ya fara gane abin kwarai amma ta da yake cikin mai abutun da ya tashi cikin mugun abu shi ne ta gani kamar yana ganin sa asiri ashe sa za ku ga da tijawa da yawa in mun taya wasu garuruwa muka yi wa'azi sai da suna haɗa malaman nan naku na Allah a abin da suka gaskiya ku rike su malaman kwarai na ku rike malaman ku mutanen girki na ai in dai suwa na to ku bi su to amma na ji ka ce a bi su sai bi da ba ta ba saboda ni ya ji abin da ya yi daidai da shi amma ba ganewa na ya kai tsaye ba bai da tabbas abin na gaskiya ba ganewa ya duka ba to haka nan na abubuwan su yana so ya gane amma kuma ya kasa ba. yana so ya gane kuma ya kasa gane shi ka ayi wa yasan da wani ka haƙƙin hu wani yi suna tambayar kashe abin ga ka kawo da shi ko gaskiya na kun ga sun ji bugu sun ji bugu amma ba su da tabbas ba su da wani abu mai karfi da za su yi hujja da shi su gane abin da gaskiya na sai suna tambaye ka shi ko abin da gaskiya na da kawai saboda sun saba da wani abu wanda ba shi ba shin abin ga a haƙƙo huwa to haka nan na abubuwa su na haka ana ta karatu amma dai yan hukunci na kai tsaye akwai wanda aka wa hukunci da shirka a karama akwai wanda ba a hukuncin da shi wasu gaskiya mai yawan su wasu san wasu abubuwa da suke yi shirka na wasu sani ba da yawan su mai yawan wasu sani Allah kai maka roƙo kai mana jagora ka sa mai ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoma ni da gadai shi na maka ta magana Allah ka ƙara mana tauhidi Allah ka ƙara mana tauhidi shi tauhidi yana da muhimmanci kwarai da gaske don in ka shi kan kuma na tsaya duka gare to sai dai lahira ma za ta yi kura amma duk inda an ka buga ko ni za a yi ko duk duniya da lahira sai an baka da duk abin da za a yi duniya da lahira in kana kana tauhidi a gidan na kan gidan ku na kun ba mai hana maka shiga ta sai dai lahira ma za ta yi kura sai yana yiwa wa maza su sha kashi duk su koko ne ko sha amma dai akwai ran da za a ishe su a yadda to kun ga tauhidi shi a hakan in babu tauhidi da mutum ya shiga wuta ya shiga bai yi babu ranar yi amma in dai akwai tauhidi shi kan to sabo na ta awa mutum azabobi daban-daban amma dai tun rikimar da an kai a shi gidansu aljanna in dai akwai tauhidi shi sa kwana zama na ta matsa muku ga tauhidin kullum makaranta karanta wannan littafi an kai karshe abinci ko wani kuma a ta a yi ta yi don da zarar mutum ya gane da wuri gaskiya bai wadata kuma kowane rayuwar duniya za ta yi mai sauki rayuwar duniya za ta yi mai sauki mai yawa rashin tauhidi yana kawo matsaloli ga rayuwa wanda yake idan abin nan idan mutum na da tauhidi zai yi sauƙin wa'ina abubuwa ba za su yi mai tsananin da za su bashi matsala ba to wannan babi dai kun ga ƙarshe na ke to sai babu ma ja an na sababa kufur bani adam barin bayanin abin da ya zucewa lalle sanadiyar kafircin ɗiyan Adama gaba dai wato mutane ke wa tarkiyin dinawa da sanadiyar da sassa sun ka bar addinin sun ka kama bautar waliye da bautar kaburgurra wa huwa al-ghulu fi shi shine zuwa ga sha'anin sa suna ɗaukaka sha'anin mutane kamar sha'anin Allah su ɗauki mutum kamar Allah su ɗauka mutum ya mutu wai bai mutu ba ya mutu yana misira amma wai yana iya kawo gudunmawa Najeriya ya mutu yana cuta amma yana iya kawo gudunmawa Najeriya ya mutu yana Senegal wai yana iya kawo gudunmawa Najeriya da sai manya yanzu ma shekaran jama'a wani ya mutu ah, abin nan ana nan ana faɗin shi ya da duniya to haka nan na abubuwan suke eh, tun ana jingina ga mutanen da adda aka tuma da addini an kai ga tuma yan kwaya ma yan kwaya ma da da da da walici ana tabota da su gonga kama dan munna da eh, eh, albadawi da muka karanta da ku gonga albadawi ba sallah ya yi ta kware ba ba azumin kwarai bai yawa ya ta sallah ko azumin ko jiki ba sallah ɗaya an kai masallacin jima'a ya tashi ya yi tsaye gidan liman ya yi bude sai sun kace ya zama wani shi ke nan bolin da ya tsarga masallaci shi ya mai sai wani sun kace wallahi idan kuna ta gani wanda zai boli masallaci ya zama wani wallahi wanga zai boli masallaci idan kuna ka ganin kamar waliye masallaci wannan ya nuna waliyi na shi bai yi abu ba ana ganin awa yayi shi shi ke nan ko shi ɗaya da abubuwan yanzu a ƙasar misira babu wani allah mai jama'a da yawa kamar wani allah mai jama'a da yawa da aka tabauta ce babu kama albada kun ga duk irin waɗanga abubuwa suna sun ka hallaka mutane sai mutum ya bar Allah yana maimakon ya kaɗaita Allah yaƙi yana da wasu mutane wai sun rika su yi muhimmanci duka da rika Allah shi da amma tarko amma barin da sun ka yi ma addinin su wa huwa majarur wato da ya ce watar kiyin an na sababa kuhure bani isra'il bani adama watar kiyin ya ce tarkihin adama ala almudafu ilai walamma zakara almusannifu rahimahullahu ba da ma ya faru ubadu kubu lokacin da mai littaye Allah shi mai rama ya ambaci sashen abin da masu bautar kaburbura kai ma'aramuwa ta tare da matattu na shirki da shirka abubuwan da suka yi wajen kaburbura to a rada an yi bayyana sababa yi zalika sai ya so ya bayyana dalilin da ya kai su ga wannan shirka liya hudara don a ji tsoron wannan abin kada a kamu kai su wato girmama mutane a wuce haddin shari'a da zuwa da shi na ya mutane da wani da littafi ya faɗi wannan da ya hotar don a ji tsoron yin haka wa huwa al-gulu mudlaka shine ketare iyaka kai sai lafiya ma ta sami ne balle ga salai ke eh, duk abin da an ka ketare iyaka gare shi sai an samu matsala ko nuna shi yasa abun ka ga annabi ya ce ko soyayya ta ta ya soyayya ta ta na hazo hazi baka haunan ma a ta hanyar kuna bagi yau yawon ma wa da bagi daga haunan ma a ta hanyar kuna kuna hazi baka yawon saboda haka duk abin da kake yi in so na kake yi to ka so a hankali in kiyayya kaka yi to ka yi kiyayya a hankali wato duk abin da mutum ka yi ya bi a hankali a hankali da zaran an ka samu buluyi zurfafawa ƙetar iyaka to halaka sosai ta shigo ولا سيما بالصالحين فإن فإنه أصل الشرك قديما وحديثا زرففاوا ga son waliyai yadda inda shari'a ta ce shine asali shi ne asalin shirka kadiman tun can da dadewa wa hadisan da kuma daga baya lekurbi shirki da salihi na nanan nufusi saboda shirka da salihai ya yi zama kusa ga rayuka don mutum in allah ya nufa da zama mushirki game da salihi in kai mai magana zai ce to ai ka san ba ɗaya yake da kai ba to tun da ba ɗaya yake da kai ba ya zama Allah na shaidanu yuziruhu fi qalibi mahabba shaidan na bayyana irin wannan guluyi ga majijjiwa ta soyayya wata abin da girmama sai ya nuna ma ayin kayi shirka da shi ka je inda kabari ne ka yi sujuda ka je inda kabari ne ka yi addu'a ka debo kasa kabari ne ka to da ita gida da abin da ya kama da wannan ka yi dawabi ga kabari ne sai shi ɗan ya rika nuna masu yayya ta ai so na shari'a ta ce a so bayan Allah sa ta sai ya nuna maka so na alhali shari'a tana da abin da ta ce shi a so in dai son gaskiya na kun gani Allah ya ce in yabo na Allah fattabi'uni in so kuke yi da gaske in so kuka yi da gaske Allah kuka so to kuwa sabi uni ku bi annabi to dan me za ku bar Allah ku bar annabi ku ce kuna son Allah amma ku kimi Allah ku kimi annabi ku koma can ku bi wani daban ku kama bauta mai kun ga shi dan ke in ka ce ga wani abu da annabi ya ce sunna ta inganta zai ce to halan shi wanga da muka bauta ko sanin sunna sai kayi kuma su waliyan nan da aka riko tsakani da Allah wani ba ba abin nan ba ba sunna ba ko fikiyo bai sani ba illa dai shedan ya kawata shi don mun karanta da kuwa wani komi na addini bai sani ba amma kuma an rike shi an ce shi abin bauta ne sharrin shi ke Allah ya kare mu wa qaulullahi azza wa jalla da cewa Allah azza wa jalla ya ahli kitab la ta gani ni na kun kada ku ga sha'anin addini ka ku wuce iyaka da kun yi guluwi kun wuce iyaka ga soyayya to yanzu wani abu na faruwa na shirka kala ulama malamai sun ce al-gulu huwa mujawazatul haddi shine ƙetare haddin shari'a fi mata da wajen yabon wani abu au zanni ko wani wajen zargin wani abu ko kana son wani abu kakka ƙetare haddin shari'a wajen yabo ne ko ba ka son wani abu kakka ƙetare haddin shari'a wajen zargi ne wa dabiduhu wato hakikanin tsarin abinda aka ce magulu ta'addi ma amara Allah bihi mutum ya ƙetare abinda Allah ya umarni da shi shi aka ce magulu wa huwa dubuya shine karkacewa allabi na Allahu anhu wanda Allah ya hani akan ta fi kauli wala ta dagau fi da ku dagawa ciki ne fa yayin ta alaikum gadabi kada ku karkace ga umarni na sai ushi na ya sauka gare ku da zaran kai dagawa ka ketar haddin da shari'a ta ce kai gudu ya ce fa yayin la alaikum gadabi wa man ya halala alaihi gadabi faqad hawa kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki kuma ya biya da aya ya ala kitabi la tagalu fi dinikum ya ala kitabi mun waga ya muku kada ku zuba ga sha'anin addini waka za kala ta'ala biya da aya haka nan madaukakin sarki ya ce ga wannan aya ya ala kitabi la tagalu fi dinikum ai la ta'ata ai la ta'ata abin nan la ta'ata du ma haddada lawo eh, la ta'ata duna sai dai a gyara kada ku ƙetare hududar layi ba la ta ta'addadu ba kamar wani ya ta ta'addadu kakwai kira to in ya samu ku la ta ta'addu to shi ne nan ko la ta ta'addu yadda to ma'anar da dai la ta ta'addu ma haddada Allah lakum abinda Allah ya iyakance muku ka ku keta shi wa ala kitabu huna al yahud wa nasara ala kitabu ana ana ne yahuda da nasara su ne ala kitabu ana Fana hawa ana gulu fi dini Allah ya hane su kar su gulu cikin shi addini to wani hannu ka zalika mu ma ya hane mu da gulu kama kala ta'ala fasahin kama umarta kama da Allah ya ce da annabi ne ka yi kokari ka daidaita kama umarta kama da aka umarce ka da kai umanta ba ma aka da wanda suka tuba tare da kai wala ta daga kada ku ketare haddin shari'a inna wa bima ta'maluna basir shi Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke yi Allah masani yanzu ba cikin mushrikai ba ko cikin sauran mutanen da ba mushrikai ba duk wanda abda guluwi yana da iyaka za ka ga yana da bambanci da mutanen da ba shi ba sai ka ga rayuwa ce tana da kunshi haka yanzu misali ko ga siyasa in ka zama mai guluwi da ba ya ka ci ribar don da ka yi ta yabo ne ka girmama shi ka kai shi wani matsayi da ka kawo kusa ga shi nan ga an gama da kai wani aka gida sai ka ga ana abubuwan da aka yi ba da yawa saboda haka kada ka yi gudu ya dai wanda ya kamata ga abin shari'a ka ɗauki mutum inda Allah ya aje shi ka aje shi nan kada ka ƙetare iyaka da mutum ka kai shi inda Allah bai ce ka kai shi ba wal gulu kathirun bin nasara gulu yana da yawa cikin nasara wayannahum ga nauhi isa alayhi salam su sun yi guluwi ga nishani isa alayhi salam wa naqalu min abin min yadi nubuwa sun dauke shi daga hauzin annabci ila an ittakhadhu ila asun sun kai shi Allah suka ce isa Allah ne min dunillah kuma bayan Allah na gaskiya ya abuduna suna bauta mai kamar ya abuduna da kamar yadda suke bautawa wa Allah haka suke kyauta suna girmama shi kamar yadda suke girmama Allah suna ɗaukaka shi kamar yadda suka ɗauka shanin Allah in kuka diba za ku ga duk mutanen da Allah ya jaraba da irin wannan zunubi haka suke da mutane yan uwansu sai ka ga mutum saboda gudu wai ko gai sai ba a yi da sai an zaune wani sai an gurma nama wani tun daga can ketaren gurbi bai aka ɗaya takalmi a yau yanzu a iso kusa gare shi kuma shi ba Allah ba ne kana aizowa kusa gare shi ke ta mana da kuma kana bai da daina wani iya isa shi ga zuwa amma ko mutane sun kasa gane wayannan matakai da suka ɗauka ba daidai na ba sun kasa gane saboda shari'a ta Allah shi sai ka ga mutum wani mai da'awa ne har mai wa'azi ne amma da ya kawo ga irin waɗanda abubuwa sai ka gaɗe ya dambace da ya kawo ga irin waɗanda abuwa sai ka gaɗe ya dambace sai ka gaɗe ya barka wato ka gaɗe ya abin nan ya barka ce gaba da to kun ga shari'a ce shari'a ta Allah ce su hannu wa ta'ala in Allah ya yi ka shi yi to ka yi mai godiya iya ka shebe kai mai gobe ba wai sai wasu mutane ba in allah ya ka ya shirya ka to ka yi mai gobe ya ce abin na bal galau fi man za'ama annabu ala dini ya ce kai ba ma ba ga mayi ta kawai ba sun yi guluwi ga wani wanda ya a kan addinin annabi su ga min arba'in cikin mabiya annabi wadda a wani yamma da isma sun kai da cewa su a samaina yadda annabawa ba su kure su ma ba su kure sun kai musu da awar isma wadda Allah ya yi ma annabawa da kawai wadda ba bi kulle ma kalu sun ka bi wasu waɗanda ba annabi sun ka ba a cikin duk abin da sun ka wani na rashin gaskiya da gaskiya sun ka ce gaskiya tawawun kana hakan au badila abinda mabiyan sun ka wani gaskiya ne ko manna su sun kai tsaye duka da sun kai mutu da shi wa na ka wa naka da hudu? yahudu yahuda sun kai jayayya da su fi amur isa alaihi salamu ga al'amar isa waga laufi sun kai jiri ga na annabi isa ka tsohu. min manzilati suka ɗauke shi daga matsayi ne hatta ji a aluhu wala da bagiya su yahudawa sun ka yi munakada yahud nasara su girmamawa suka kai har sun ka kai cewa isa allah su ko nasara kiyayya suka yi da annabi isa suna ɓaci ne su yahudawa kai kiyayya suka yi da annabi isa suna ɓaci ne su ne mai ƙazari ba su gushe ba hatta ji aluhu wala da ya har ka ce dan karo na, karo ta haihu kuma zina ta yi ta same shi kun ga sun bata shi gaba ɗaya don ba su so su duk wannan guluwi su waɗanda sun ya bayan sun yi ta yabo ne har sun kace dan Allah su ku waɗanda sun kai ta ɓaci ne har sun kace dan karuwa na duk guluwi kowannensu bai tsaya inda shari'a ta ce tsaya su yahudu son shugabanci gare su saboda haka duk wanda ya saba masu ya ce ba su a shugabanni ba duk inda za su samu kazahi da karya ce mai sai sun samu duk kazahin da za su yi mai komi Allah zai musu ya daɗe mai musu ba amma sai sun bata mutu nan shi haka ne yake Allah ya jarabi mutane duk wanda ya samu son shugabanci sai dai a yi hankali kowa yana wa kazahi ya mai karya inda ya ce bai shi yasa ko ga yanzu da da musulmi da wayanda ba musulmi ba da yan siyasa da wayanda ba su ba duk wanda ya sa shugabancin nan cikin zuciya ke da ƙarfi sai ka yi mamaki wani sai ka san shi wato wani sai ka san shi ka san shi mutum na wanda yake abin nan mai addini amma saboda son shugabancin gada ya samu rai in ka ji ya fara magana a kan ɗan'uwa ne malam in ba ka san shi ba ba ka san ɗan'uwa nan wanda daidai in ka san shi kasar shugabanci na ni ya faɗi sai ka yi mai nasiya gwargwadon wata kaka iyawa na bar shi da kun ga ya'yan siyasa ga da sun a gani in kana hirar su kajiwar su kawai junan su ka yi wani yi boye suka faɗi ne ba mu hawa wani bisa nan bari zuwa ne. sai ka ga mutum yana tare da uwa ne shekara da yawa suna tare da yan matsala ta faru da buwa ta samu tsakanin su sai ka ji irin kazahi malam wani in ka ji magana sai ba ka sai ne wanda to duk mutumin da Allah ya sa mu son shugabanci haka na yi. kowa yana batawa duniya da shekar yahudawa saboda son shugabancin suna ta a annabi isa ba su gushe ba sai da sun kace ɗan karuwa na maryama alaihassalam wagga da abin da allah ya ce wallafi a hasana farjiha fana fakana fi hamin ruhina wajen alna ha ha da ya ce ɗanta domin ka sanya su sa da ita wanda Allah ya ce wa saddaqat rabbi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min qanati ita ta suka ce ya Allah kariya shi kai su azaba kiya karo wata ba sale asuwa ba kani ta ce to shi son shugabanci ya ne? yake saboda ka koyi kuduwar kuka iya ku rage son shugabanci cikin zuciya a dori musulmi kan su haɗe yake wuri guda da babu son shugabanci yanzu kwan zaburo son shugabanci kun ga wani musulmi sun karatu to ƙungiyoyin ma wanda an ka yadda da su ka shigo cikin su ka ji maganganun yara masu tasowa waɗanda ka gani ko kakasa sun zama shugabanni saurari maganganun suka ka ji a ga malamansu ko magana ko magana abin nan fir'aunar ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musa ko ita ta yi ta sauki magana da za su waje ga su, ko magana fir'auna ga annabi musa ba ta kai munin tasu ba kun ba wani abu na shugabancin na kawai aka neman ko kakade a ce da ya an kai ga shugabanci shi in yana yiwa mutum ya kauce gwargwadon iyawa sai ga sha'anin shugabanci gwargwadon iyawa musamman yara matasa ku raba su da sha'anin shugabanci matasa ku raba su da shi su barka kansu su tafi sai mutum ya bata rayuwa dai tun shi na yaro ko da yaka kai babba ya jawo ma rayuwa ta matsaloli waɗanda babu wani za a iya gama lahiya ku dibe manyan ƙasa ku gani ko kai babbawa kun ka ga ya gama lahiya wani babba na wanda ya kai babba ya gama laya ku bincika su ku saboda abubuwan gada aka ta yi ana ta yi na ƙarfafa da ƙarya da cin mutunci da cin zarafi da ake ta yi ana na ana ta yi ana na duk suna nan tattara a abi ne aka wa suna nan tarshawa akwai wanda Allah ka bari sai lahira akwai wanda bai bari tun daga nan duniya zai wa mutuwa hukunci za a ku ga da waya ku ga wanda ya zan babba ya gama lahiya ta mutum ya kai dan lokaci kaɗan sai ku ga ya fada cikin matsaloli wanda ko ba ka kauna sai ka gani sai ka ga da su kuma duk duniya kada kuka gani ana tara duk karewa ta kai ba ba duk masu magani shayi da kan shi na gaya muku wani babban da ne da kan ne ce ina wani yace mura ta kama shi na ce to ya je kemis ma a diba shi ya ce wani kemis ya ta yi ingila ya sha magani nawa aka shiga jirgi zuwa ingila yan an ce can nawa zai kama hotel mura ɗai kai yi mura ta kama ka zai ka sai kemis ka ce kai na mai kemis ba ni maganin jana in ga hanci dai daga shi ka ce ba ni kirfa yanzu ka tuyi yana abin nan na sabon ba wani kawai abin da samini ya kaji kawa da tsamiya ya sha sai shi ɗanyi gudawa kaɗan da kayi shi kenan marasa tsari amma asabe ne ya ta ingila ya sha magani saboda abin wani da ya dawo na tambayi shi na ce amma dai ah, abin na asibitin tana da sauki ya ce wala tana da sauki yara miliyan goma sha kafa ya kashe asibiti naira miliyan goma sha takwas to wanda irin rayuwa in an kai sata ba aibi da kudin ga wahala ta taho da ka ba yara kudi kokari suka fi shayi sai marasa sakan mai babu babu ko kudin ko shiga mota zuwa zuwa abin nan abuja balle a yi magana a shiga jirgi zuwa ingila to duka son shugabancin na ku tsawace kanku ga sha'anin shugabancin na ku jaye in ya zama dole an ka ce sai an baka shugabanci ka an tato samai ƙa'idodin shari'a in an ka saba ma ƙa'idodin shari'a ka saba kakka bi ku sai ce to ba mu shugabanci mutum da ba kai wa da mun ka ce yawa ko ba ka ce sai rana da amma sai shugabancin nan yana sa mutum yawa kowa kafe kowa yana wa karya kowa mutum yana wa karya Allah ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ya kare mu ya kare mana addinin mu Allah ya kare mu ya kare mana mutuncin mu Allah ya kare mu ya kare mana lahiyar mu Allah ya kare mu ya kare mana rayukan mu Allah ya ba mu ikon kwana na wuri ta yi mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam